بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما هكا ينوى ما سكلمو دا سورارمو أديدي وانا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shiri ne da ake gabatar da shi na musamman domin maniyatanmu a daidai wannan lokaci kuma shi ne da yake kawo tambayoyi daga maniyata na tambayar ta farko a yau ita shi malam mutumin menene hukuncin alhajin da ya zo miƙati zai ɗauki harama bayan ya gama komai komai ya cika yana da irami ya sa sai ya duba ya ga ashe bai zo da silibas ba sai sau ciki kuma ya duba a wajen ba masu sayarwa ya zai yi mu kiyaye sosai mai ihrami da hajji ko da umara baya sa takalmi sau ciki ma'ana kwaba shoes ba a sa shi ana sa slippers ne so duk wanda yake da niyyar hajji ko umara zai sanya ba a sa takalmi da zai rufe wa mutum kafa duka ba a sa takalmi da zai rufe wa mutum kafa duka ana sa silifas ne ba lallai silifas na wanka ba ma'ana takalmi dai wanda yake kofa shi a buɗe take gaba ɗaya shi ne takalmin da ake sawa to tambayar anan ita ce mai hukunci wanda ya zo miƙati ya ga bai samu ba sai ya fito waje kamar yadda muka ambata a shirin da ya gabata na cewar ya zo miƙati bai sami ihrami ba shi da ihrami sai ya fita waje ya samu in yi wankan shi ya sa ihraminsa ya fito waje sai ya samu masu da takalma ya samu irin takalmin da ake so mai ihrami ya sa sai ya samu ya saya in ya siya sai ya sa takalmin shi daman kuɗin da aka bashi sunan shi kuɗin guziri shi zai taimaka wa mutum dukkan waɗansu ayyuka na aikin haji ya gabatar da su na'am Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta biyu matar da ta zo miƙati ta gama shirin komai ta yi wanka ta yi alwala ta niya sai al'ada ta faɗo mata a lokacin ya za ta yi matar da ta zo miƙaci eh, ta yi harami ko za ta yi harami sai kawai ga al'ada ta zo mata ko ga haihuwa ta zo mata wannan mata ba abin da ya taɓa aiki hajjinta babu abin da ya taɓa aiki hajjinta saboda haka za ta yi ƙunzugu ne da mata suke yi shikenan sai ta ci gaba da Allahumma labbaika umara labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata ba abin da ya taba aikin hajjinta hakan nan idan mai mai haihuwa ce ba abin da ya taba aikin hajjinta za ta ci gaba da dukkanin abin da abubuwan masu hajji suke sai dai ita ba za ta yi dawafi ba saboda haka idan sun shiga maka yan uwanta mata duk sun tafi dawafi ita za ta zauna a gida ne tukunna a masauki har sai ta kammala al'ada da zaran ta kammala al'ada sai ta shiga ka'aba ta je ta yi dawafi in ta kammala dawafi sai ta je ta yi sa'ayi in ta kammala sa'ayi sai ta aske ta dan fantiki gefen gashin kanta ta aske shikenan ta kammala umara shikenan ta kammala umara in kuma a aikin hajji ne haka nan za ta ci gaba da yi kawai ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sa'ayi ba har sai ta kammala al'ada da zaran ta kammala al'adar ta shikenan sai ta zo ta yi waɗannan abubuwa wannan shine abin da za ta yi da fatan iyaye mata sun fahimci wannan tambaya ce mai matukar mahimmanci sosai da sosai saboda haka mai al'ada ko mai biki jinin haihuwa ba ta ɗawafi ba kuma ta waɗannan abubuwa za ta jira ne har ta samu tsarki sannan ta yi su wallahu a'lam na wannan tambaya biyu ce sun yi kama da juna matar da ta zo malam ta gama komai ta shigo maka har ma ta shiga masallaci ta yi sallah in ya kama ta yi ko lokacin sallah ta yi ta so madawafi zagaye na farko ko na biyu ko da ɗaya daga cikin bakon nan sai al'ada ta farko ta biyun kuma tunda haɗe suke yi shine ta zo ta gama komai har ta kai ga ta so sa'ayi ta yi ɗaya biyu ko na uku na ma al'ada ta farko ya za ta yi malam a nan mu gane tambayoyin ah, ah, tambaya ta farko a wannan zubin su shine mace ce ta shigo makka da tsarkinta har ta shigo harami da tsarkinta ta fara dawafi ta yi ɗaya ko biyu sai al'ada ta zo mata to da zaran al'ada ta zo mata da zaran dawafin ya yanke sai ta fita daga cikin masallaci ina son mu lura da kyau fitar da ta yi fa riko ne na umarnin Allah cewa ta fita ba kyama ba ce Allah ta'ala ne ya ce a fita kenan tana da ladan fitar da ta yi domin ta sami ta yi riko da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta yi rukuda da abin da Allah ta'ala ya ce saboda haka da zaran ta yi dawafi ɗaya ko biyu sai al'ada ta zo mata za ta fita ne za kuma in ta fita za ta je ta jira ɗaukewar al'ada adadin kwanakin ta in ta ɗauke sai ta dawo ta fara sabon dawafi ta fara sabon dawafi sai mu gane wannan kenan tambaya ta biyu ta zo ta gama dawafinta har ta yi sallah raka'a biyu da ake bayan dawafi ta fara sa'ayi ta yi ɗaya ko biyu sai al'ada ta zo mata tunda ta fara sa'ayi al'ada ta zo mata za ta ci gaba da sa'ayi ne saɓanin al'ada za ta ci gaba da sa'ayinta guda bakwai daga safa zuwa marwa marwa nan har ta kammala in ta kammala shi kenan ta kammala ta sai ta yi aski kamar yadda muka ambata ta kama silin gashin kanta kaɗan sai ta aski kenan idan ana ɗawafi al'ada ta zo ɗawafi ya yanki amma idan ana sa'ayi al'ada ta zo sa'ayi bai yanke ba wallahu a'lam Allah saka da alkhairi malam tambaya ta biyar ita ce mutumin da ya tashi daga garin su a jirgin sama sai ya lokaci ya kule za su wuce ne maka direct shi kuma yana cikin jirgi bai kuma zo da haramin sa ba ya zai malam e mu kiyaye anan tambaya ce mai matukar muhimmanci da yan uwa suka rubuto dan uwa kuma yake karantawa daukan niyya daukan harami kenan ana yin shi ne a miƙati ana yin shi a miƙati wannan kenan sannan kuma a miƙati ake sa libasul ihram tufafi na ihrami abubuwa biyu kenan ake yi ka ɗauki niyya kuma ka sa wannan tufafi ɗin sai zama na ga mutum ya taso daga garin su kai tsaye maka zai wuce abin da yasa zai wuce maka ko dai shi yana cikin officials za su wuce maka ne su je su tari alhazai ko da ko su ne ma jirgin farko ko kuma a'a sun ƙure ko kuma a ba wai sun kure ba madina ce ta cika aka ce jirage alhazai su wuce makka sai bayan hajji za su wuce madina yanzu dai shi alhaji ne da ya iso ba shi da wani uzuri ya gita mishi da ba zai iya wucewa madina ya yi ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya dawo makka ba daga nan yana cikin jirgi makka zai wuce to tunda yana cikin jirgi makka zai wuce zai ɗauki haramunsa ne a miƙati ina ne miƙaci din kamfanin nukan jiragen sama suna sanar da cewar saura minti biyar mu iso miƙaci saura minti biyar mu iso miƙaci ɗaya kenan sannan asali ma duk malamai sun yarda cewar ya halatta a ɗauki niyya kafin a je miƙaci ɗaya kenan na biyu ya halatta a ɗauki niyya shi ya fi a ɗauki niyya a miƙaci biyu kenan na uku bai halatta a wuce miƙaci ba a ɗauki niyya ba saboda haka duk wanda ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci babu wani hukunci a kansa aikin hajjin shi yayi ko umara duk wanda ya dauki niyya a miƙati aikin hajjin shi da umarsa sun yi duk wanda ya huce miƙaci sannan ya dauki niyya to shi fa zai yi fidiya saboda ya huce inda shari'a ta kayyade saboda ka kuma jidda ba miƙati ba ce kisa za gama da yawa wasu alhazan wasu ƙasashe za ga suna sauka da ihramin su gashi na ana ta nunowa saboda haka mutum ya tabbatar da ya dauki niyya a cikin jirgi ɗaya kenan yanzu yana cikin jirgin bai da ihrami ba da ihram ba shine tambayarsa to na farko anan zai dauki niyya zai ce Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika hajja ko duk dai niyyar da zai dauka in ya dauki wannan sai ya wuce idan ya wuce suka wuce maka bayan bayan hajji bayan ya kammala zai yi fidiya saboda me zai yi fidiya saboda ya wuce miƙati bai sa tufafin ihrami ba ya wuce miƙati bai sa tufafin ihrami ba ɗaya kenan in kuma zai iya sai in yana da babbar riga sai ya cire ta sai ya ɗaura ta sai ya samu wani mayafi ya yafi a jikinsa saboda daman ba lalle ba ne a ce wannan farin tufafin shine abin da mutum zai sa in mutum yana da babbar riga sai ya ɗaura ta a ƙasa daya kenan haka ya cire ta kenan sannan na biyu kuma sai ya yafa wani abu a samansa mutum zai ga cewar wannan irin abu ne haka abu ne na addini addini bai hana wannan ba mutum ya ga girman kai da ya huce ya gangancin saba ma abin da Allah maɗaukin sarki ya hana a saba mashi na'am Alin tambaya ta gaba ita ce fidiya da mutum ya aikata wani abin da aka hana shi aikata zai yi eh. shin a maka kawai zai yi tun yana can koko in ya da gida Najeriya zai iya yi eh Allah ta'ala yana cewa fi tun min wasu aw a wani nusuk fa tun min siyam sai kuma fidiya ta azumi fidyatun min siyamin azumi kenan aw sadaqatin ko sadaka aw nusuk ko kuma yanka dabba waɗannan zaɓi aka bai wa mutum an ba shi ko ya cinki wannan ko ya ɗauki wannan ko ya zaɓi wannan ko ya zaɓi yin azumi guda uku azumi kwana uku ko ya zaɓi ciyarwa ko ya zaɓi yanka dabba ya zaɓi yanka dabba in an ce dabba kuma ba ana nufin kaza ko zakara ba ana nufin akuya ko tinkiya ɗaya kenan ko raƙumi gaba ɗaya ko kuma ɗaya bisa bakwai na raƙumi ko kuma sa gaba ɗayan sa ko kuma ɗaya bisa bakwai na sa ko ɗaya bisa bakwai na sa ko ɗaya bisa shida na sa ko ɗaya bisa biyar na sa ko ɗaya bisa ah, hudu na sa ko ɗaya bisa uku na sa ko ɗaya bisa biyu na sa ko kuma iyan kasan ɗungurungun an ce ɗaya bisa biyu shine mutum biyu su hada kuɗi su yanka ko kuma mutum uku su yanka a haɗa kuɗi su yanka sa to wannan shine abin da mutum zai yi fidiya kenan ɗaya sannan na biyu ba a ci wanda yanka dabba ba zai ci ba saɓani na hadaya kenan saboda kaga idan dabba zai yanka zai yanka dabban ne a maka amma idan azumi zai yi ya samu ya azumin a maka kuma ya samu ya yi azumin a gida wallahu ala malam tambaya ta takwas ya halatta alhaji ko hajiya da take a halin aikin umara ko halin aikin haji idan ta je gurin cin abinci ko ko ta dawo gurin da za ta kwanta ta bacci ya halatta ta kira mijinta ko ya kira matarsa har su yi magana na soyayya a wannan lokacin idan mutum yana cikin aikin hajji namiji kenan yana cikin aikin hajji da umara ko yana cikin harami da umara ko da hajji ko mace tana cikin harami da umara ko da hajji a wannan lokaci ba a yin maganar da take kasancewa tsakanin miji da mata kaɗai ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji in an ce arrafasu shine duk maganganu na na da ake yin su tsakanin miji da mata kaɗai kamar maganganun soyayya tsakanin miji da mata ko maganganun dai na abin da ya shafi saduwar aure da sauransu ba a yi saboda haka ko da mijinta ne ya kira ta tana can ba za ta yi waɗannan maganganun da shi ba ko da shi ne yake can ya kira iyalansa za a yi close up za a rufe wannan maganar ta zamantakewar aure kadai sai bayan ɗayan ma'aurata ya kammala aikin hajji sannan ne za a ci gaba da irin waɗannan maganganun zaka da ana yakewa ya kaza duk irin inda ana maganar soye inda magana ce ta miji da mata kadai ba a yinta a lokacin da ake cikin harami da hajji ko da umara wallahu alam nan malam tambaya ta tara ya halatta alhaji da yake da ah, harami a sa na aikin umara yana cikin aikin ko haji ya daura kwagiri abinda ake zuba kuɗi wanda ake kamar belt haka mai aljihu na yadi ko na fata ko dai na wani abu ya daura a jikinsa wanda ajiye kuɗinsa. Eh, wannan tambaya tana zuwa ne da akan cewar mai aikin hajji zai cire dukkan wani abin da yake ɗaurarre a jikinsa zai cire zobe zai cire hula zai cire riga zai cire yar ciki zai cire wando zai cire kamfai ɗinsa duk waɗannan zai cire su kawai abin da ake bukata shine abin da za a ɗaura shine kawai abin da ake bukata saboda haka ya halatta alhaji ya ɗaura kwagiri ɗan wannan abin da ake ɗaurawa a sama domin ya sanya kuɗinsa ko ya sanya duk takardu da ake baiwa jami'an alhazi da za su sa a ciki ya sa wanda zai ɗaura a hannu ya sa duk ya halatta alhaji ya yi wannan yan uwa masu sauraro da kallon mu a daidai nan za mu da sa'aya a wannan shiri sai kuma idan mai duka allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shiri na gaba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu